Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 19 ga watan Yunin shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. mu da wannan lokaci baba ya kuma ne tare da sahabu aliyu imam za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai a ƙasar portugal wata mummunar wutar daji ta halaka mutane akalla 61 yan sanda a birnin london sun ce wata mota ta kaɗe wasu masu takawa da kafa a gaban wani masallaci a arewacin birnin da dama sun jikkata da safiyar litinin dinnan. wani hari da aka kai kan wani wurin 'yan yawon bude ido a bayan garin babban birnin kasar mali bamako ya halaka mutane biyu to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar wani sabon rikici ya sake kunno kai a karamar hukumar saddauna na jihar taraba inda hukumomi suka kafa dokar ta ɓace wallahi a yankin mu kan ba ba kyau san gida wallahi ana gone gidajen mu a gudali ana kashe mutane kawai a jamhuriyar niger kuma majalisar dokokin kasar ce ta rantsar da kwamishinonin kare haƙƙin bul'adama guda tara na kasar alkawali wannan mun ɗauke shi za mu yi aiki tsakani da allah domin ɗan nijar shi san ko menene a inci ne haka kuma akwai shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai gabatar albarkacin wannan watan ramadana kuma za mu kawo muku karatun alkur'ani daga yara manyan gobe to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Jama'a Salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A ƙasar Portugal wata mummunar gobarar daji ta halaka mutane aƙalla 61 galibin su wutar ta halaka su ne suna cikin motocinsu. Rahotanni sun ce akalla wasu mutane 59 kuma sun jikkata sakamakon gobarar da ta ɓarke yayin da ƙasar take fama da zafin rana mai tsanani da tsawa amma babu ruwan sama. Firaministan ƙasar Antonio Costa ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku daga jiya Lahadi. Jaman ƙasar suka ce an tura ɗaruruwan 'yan kwana-kwana su yaƙi wutar da ta tashi a yankin Pedrago Grande mai tsaunuka da ke tazarar kilomita 150 daga birnin Lisbon. Ƙasashen Faransa da Andalusia ko Spain za su aiki da jirage masu aikin kashe gobara, kamar yadda dai hukumomi suka yi bayani. haka nan ƙungiyar tarayyar turai tana ƙoƙari ta bullo da wani shirin agazawa ƙasar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio gutierrez wadda tsohon firaministan ƙasar portugal ne ya ce ya kaɗu matuƙa ganin yawan rayuka da suka salwanta a sanadiyar gobarar babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya yaba gwamnatin ƙasar da 'yan kwana-kwana masu aikin agajin gaggawa da ƙungiyoyin farar hula waɗanda suke aiki tukuru a yaƙi da wannan wutar dajin 'yan sanda a birnin london sun ce wata mota watakil kirar a kuri kura ta kaɗe wasu matafiya da ke tafiyar wato da kafa kenan a gaban wani masallaci a arewacin birnin har ta jikata mutane da dama da sanyin safiyar litinin din nan an kuma kama wani mutum ɗaya bayan da lamarin ya auku a kusa da wani wato gandun shakatawa da ake kira finsbury 'yan sanda sun ki ba da cikakken bayani sai dai sun bayyana batun a zaman babban lamari majalisar kula da harkokin addinin musulunci ta ingila ta bayyana alhini ga wannan lamarin da ya rutsa da su wurin yana cike makin da musulmi wadda suka fito domin sallar tarawi a halin da ake ciki kuma magajin garin birnin london sadiq khan ya ce mutane suna ci gaba da nuna fushinsu bayan gobara da ta tashi a ginin benin nan da ake kira grenfell inda ake zaton mutane 58 sun hallaka yana mai cewa gobarar ta yi barnar da ta yi ne saboda wasu kurakurai da kuma rashin kulawa akwai tunani a zukata na masu zama wato waɗanda suke zaune a unguwar cewa ba a kula da su yadda ya kamata saboda wasu daga cikinsu talakawa ne in ji kan bayan da ya halarci zama addu'o'in tunawa da waɗanda bala'in ya auku a ranar laraba ya afkawa a wata majami'a da ke kusa da ginin benin da ya ƙone ya bayyana gobaran azamar wacce za iya hana aukuwarta da wato an ɗauki matakai da suka kamata furicin nasa ya tabbatar da ɓacin rai da damuwar waɗanda gobaran ta wato ta raba su da muhallansu a gundumar masu hali suke firaministan ƙasar theresa may ta ba da sanarwar kafa kwamiti da zai binciki bala'in yayin da 'yan sanda kuma suke bincike su gano ko da gangan aka cuna wannan wutar ko kuma dai an afka laifuka ne idan har an tabbatar da mutane hamsin ne suka mutu a wannan gobarar za ta kasance bala'i mafi muni rabon ingila da ganin irin irin wannan bala'in tun zamanin yakin duniya na biyu yanzu muke samun karin bayanin cewa wannan hari na london ko kuma a ah, hadari da ya auku a london mutum ɗaya ya mutu a gaban wannan masallaci da motar ta kaɗe kuma mutum goma suka jikkata hari wani yari da aka kai kan wani wurin yan yawon bude ido a bayan garin babban birnin kasar mali wato bamako ya halaka mutane biyu kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron kasar ya yi bayani jiya lahadi mutum na farko da harin ya ritsa da shi ba faranshi ne dan asalin kasar gabon kakakin ma'aikatar tsaron kasar baba cise eh, ya ce suna kokarin tantance inda mutum na biyu ya fito yan bindiga sun kutsa wurin yawon bude ido ne da ke dogara koro mai farin jini ga yan yawon bude ido ga kasashen yammacin duniya a bayan garin na bamako suka yi garkuwa da wasu mutane dakarun kasar da na majalisar ɗinkin duniya sun killace yankin waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc duk da cewa mutane ba su fito ainun ba a zaben baya-bayan nan da aka yi a faransa jam'iyyar shugaban kasa emmanuel macron ta sami gagarumin rinjayi na wakilai a majalisar dokokin kasar a jiya lahadi sabuwar jam'iyya mai mulki na ƙasar mai ra'ayin tsakatsaki tana samun gagarumin rinjayi bayan da aka kusa da kammala kiɗayen duk kuri'un jam'iyyar shugaba macron da ƙawayenta za su lashe kujeru daga 355 zuwa 425 a majalisar ƙasar mai kujeru 577 wannan nasara za ta baiwa shugaban macron damar zantar da alkawarin sauye-sauye da ya yi ta fuskar dokokin kwadago masu tsanani da kuma tsarin tallafi da aka wato aka daɗe ana aiki da shi a ƙasar cikin sauƙi jam'iyyar shugaba macron ta doke sanannun jam'iyyun ƙasar da suka jima wato suna samun rinjayi a majalisar dokokin ƙasar wani jirgin yakin amurka ya harbo jirgin yakin kasar siriya jiya lahadi bayan jirgin na siriya ya kai harin bam kan mayakan sa kai da ke samun daurin gindin amurka a fafata da suke da yan kungiyar isis ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta faɗa jiya lahadi cewa jirgin yakin siriyan samfurin su-22 ya jefa bama bama kan mayakan sa kai waɗanda suke aiki da rundunar taron dangi kusa da garin tabka nan da nan wani jirgin yakin amurka samfurin super hornet ya mai da martani ya harbe jirgin na siriya babu bayanai kan makomar matukin jirgin ko dada har da ma waɗansu mutane tun farko sojojin siriya sun kai hari kan mayakan sa kai da ke samun goyon bayan kasashe da suke taron dangi a gari da ake kira jihadin suka jikkata mayakan sa kan suka kore su daga garin amma jirgin yakin rundunar taron dangi karkashin amurka ya hana dakarun na siriya dannawa cikin garin na jadin labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla an samu barkewar sabon tashin hankali a karamar hukumar sadauna a jihar taraba wanda ya kai ga kone-konen gidaje da kadarori kuma hukumomi sun kafa dokar hana fita To kuma mai haddasa wannan rikicin na baya-bayan nan ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da karin bayani. Shi dai wannan sabon tashin hankalin ya auku ne biyo bayan yunkurin da wasu matasan kabilar Mambila suka yi na hana jami'an tsaron farin kaya cafke wasu da ake zargin suna da hannu a tashe-tashen hankulan da ke aukuwa a yankin. Kuma kamar yadda bayanai ma ke cewa wani siyasa yankin ne ya je ya tunzura wasu matasa da ke kusa da guroje domin su zo su hana kamun. maganin ba su samu sa'a ba sai kawai suka shiga fashe-fashe da kuma kwanan taya har zuwa gyambu da ke ma zama shirya kwata karamar hukumar saddaunan ko da yake zuwa yanzu hukumomin tsaro ba su tabbatar da batun asarar rayuka ba wasu mazauna yankin da rikicin ya rutsa da su sun kuma bayyana halin da ake ciki da kuma irin asarar da aka yi. da haurori mutane sun gudu sai su zo su kwace kayan. ta gefe gefe gure jin yara ta aka ta dinga kona gidajen mutane wallahi a yankin mu kan ba ba kyau zama gida wallahi ana kone gidajen mu a sabal gudali ana kashe mutane kawai kamar yanzu an kawo jami'an tsaro yankin ku wallahi ba kawo ba sam to akwai suka rasa rayukansu eh akwai kamar mutane uku haka to sai dai kuma yanzu a yanzu ma dai tuni fa aka kafa dokar hana fita a wasu yankunan da lamarin ya shafa yayin da ma aka tura karin jami'an tsaro da suka hada da sojoji asp david misal shine kakakin na 'yan sandan jihar taraba ya ko bai nami matakan da aka dauka yanzu. ko da cike muna da bayanan cewa akwai tsara a tsakanin su ba su ji ciwo kuma an kai su asibiti wanda tabbatar da kai suna ba tukuna amma dai a yanzu nake maka magana ne akwai wasu ke fitowa wato kamar abin da ke kira ramar jiya da kafa da kenan ko amma mun sake tura jami'an tsaro a wannan wurin kuma muna dai sake samun bayanai muna dai kara kokari domin tabbatar da cewa abin da ya tsaya. To kaman a kowanne kuka kama ganin kan cewa an yi kone-kone har da sakatare na wajen karamar hukuma da kuma kayayyaki da sansu. Eh to har yanzu dai tukuna babu waɗannan bayanai za mu iya ba da irin lambar da muka kama. Dole nake maka magana yanzu a aiki ne wanda muke yi. Yanzu haka ma dai shugabannin al'umma a yankin Mambilan na yin tar da Allah wadai da waɗanda suka kira 'yan ingiza mai kan turuwa da ke neman haddasa fitina a yankin batun da ɗan majalisar dokokin jihar Taraba mai wakiltar Goroje Barista Muhammad Bashir ke ma cewa fa ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Eh yanzu na muka je muka yi wani eh, taro na gaggawa muka yi magana da jami'an tsaro wasu sun rigaya sun isa suna guroje wasu sun wuce wuraren da aka fada din wasu kuma suna hanya za a je eh, da sojoji da 'yan sanda. Kamar wani kira za ku wa al'umman ku na wannan yanki da ake samun wannan tashin tashina a tsakanin waɗannan ƙabilu? Eh, to ai dama kira ta guda ne a zo a zauna lafiya ko meye ne damuwa ne, in mutane sun taru sun zauna ba abin da zai wuce a warware shi akan tebur. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. ta'ala mashiryi gani gare ka, ina miƙa roƙon zaman lafiya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. A jamhuriyar Nijar kuma majalisar dokokin ƙasar ce ta rantsar da wasu kwamishinoni guda tara da za su yi aiki a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar. Wakilinmu a birnin Yamai, Suleiman Muni Barma ya shirya mana rahoto akan haka. kwamishinoni kimanin tara ne suka yi rantsuwar kama aiki a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasa bisa alkawarin cewa za su yi gaskiya a ayyukan kare hakkin ɗan adam a ƙarƙashin hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa wato cndh wacce kundin tsarin mulkin ƙasar niger ya ɗora wa nauyin kare wannan ɓangare na abubuwan da demokuraɗiyya ta yi tanadi domin walwalar talakawa mai shari'a alishina kurgeni amadu shine sakatare janar na hukumar ta cndh kudiri ko in ce artikel na goma sha biyu na doka wadda ta kawa ita wannan hakuma ta kasa mai kare hakkin adam ita ta ba da wannan umarni ta ce eh, idan kwamishina an zaɓo shi ka hanyar soma aikin shi ya kamata a rantsar da shi a gaban majalisa yana da mahimmanci saboda ana jawo hankalinsu game abin da ya shahi su yi aiki da adalci kuma hallau su tsaya su yi aiki cikin sirrin tunda cikin aikin da suke za su ji za su gani abubuwa wanda bai kamata su bayyana shi. Kwamishinonin da ke da wa'adin shekaru hudu amintattu ne daga Majalisar Dokokin Ƙasa da ƙungiyoyi daban-daban da suka hada da alkalai da lauyoyi da ƙungiyoyin kare hakkin mata da na kwadago sai wakilan ƙungiyoyin manoma da makiyaya. Metar Asuman Musa na wakiltar ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa. Na tabbatar da mutanen Nijar suna saurare mu kuma suna dibe mu ta su ga wannan nauyi da ya rata wuyanmu ƙaƙana za mu yi mu samu mu sabkake shi alƙawali wannan mun ɗauke shi za mu yi aiki tsakani da allah domin ɗan nijar shi san ko menene a inci ne za mu yi aiki an tutta independence. Duk da ci gaban demokradiyyar da aka samu a kasashen Afirka har yanzu sha'anin kare hakkin ɗan adam wani abu ne da ke fuskantar tarnaki a wasu ƙasashe da dama. Dalili kenan da magatakardar hukumar ta CNDH ya gargaɗi waɗannan sabbin kwamishinoni. Shi kwamishina baya siyasa. Shi kamata ya zama adali baya bin bayan kowa, baya bin bangaren adawa, baya bin 'yan bangaren majority. Shi tsaka yake ya tsaya ya aikin shi fi sabilillahi. Na ƙarshe shine kamar yadda aka gaya musu bai kamata ba zantuttuka na abin da ya shahi wurin aikinsu yana hutowa ana bayyana shi ka gan shi an yada shi facebook da ko'ina da ko'ina. hukumar kare hakkin dan adam ta sai ndh a shekarar 2017 ta samu shiga sahun amintattun hukumomin da majalisar ɗinkin duniya ta gamsu da yadda suke aikin kare hakkin dan adam ba tare da son rai ko fifita wani akan wani ba. saboda haka aka buƙaci sabbin kwamishinonin hukumar su kasance masu kiyaye dokoki da tsarin aikin wannan hukuma ta yadda tutar ƙasar Nijar za ta ci gaba da kaɗawa a sahun ƙasashen da suka yi bankwana da tsarin kama karya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Suleiman Muni Barma waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe ɗaya kenan da minti goma sha biyar na dare a nan Washington DC. Lokaci yayi da za mu ja gefe Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar da shirinsa. sa. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Lahadi tara ga watan Janairu na wannan shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Wasu matasa guda biyu abokan juna sun shiga wani gidan da ake ginawa na tsohon shugaban majalisar karamar hukumar Jega a jihar Kebbi domin ɗibar kara. Wannan kara wata kara ce da take fitowa da kanta a filin da ba a noma, kuma idan ta bushe mutane suna ɗiba suna ƙonawa domin dafa abinci ko ruwa ko dai don jin ɗumi. Matasan su ne Zayyanu Garba da abokinsa mai suna Madassiru Isa. A wurin ɗibar karen nan sai wasu matasan kuma su fiye da goma waɗanda suke ikirarin cewar su ‘yan kwamitin tsaro ne da sarkin kebin jega ya kafa suka zo suka kama su ba tare da bayyana musu ko ga wani laifi da suka yi ba. An tafi da su zuwa wani ɗakin taron da ‘yan kwamitin suka ce ofishinsu ne a cikin fadar sarki. aka ɗaura ƙafafuwansu aka rataya su a sama, aka rika lakkaɗa musu duka a bayanin da Mudassir ya yi mana da kuma wasu kafofin labaran. Saboda tsananin azaba har Zayyanu Garba ya ce gagarinku. Mudassiru ya sa musu kuni ya tsere, to amma a cikin dare sai aka ɗauki gawar Zayyanu aka je aka yasar da ita a bayan gari. Mudassiru ya ce ya ji matasan nan suna nemansa. sa. lokacin da ya gudu ya ɓuya, kuma domin gudun kada a kama shi shi ma a hallaka shi, sai mahaifiyarsa ta ce ya yi maza ya bar garin. Sun fito bayan gari kenan sai suka ga lokacin da aka kawo gawar zayyanun aka yasar a nan. Mahaifin zayyanu ya kai ƙara gaban DPO na 'yan sanda a garin Jega, wanda ya sa aka kamo matasan kuma aka ce sun amsa laifin cewar zayyanu ya mutu a hannunsu. sai DPO ya miƙa su ga ofishin CID na jihar Kebbi. Daga nan sai magana ta fara lalacewa, don haka mahaifin Zayyanu ya tattaki har zuwa ofishin shiya ta goma ta 'yan sanda a Sokoto, inda ya koka kan abin da ya kira yawo da hankalin da ake yi masa game da kashe ɗansa da aka yi. Ofishin mataimakin Sufeto janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta goma a garin na Sokoto. ya tura aka kamo matasan da ake zargi da kisan. To amma a nan ma sai magana ta fara su kurkucewa saboda sanya baki da ake zargin cewa an yi ko kuma ana yi daga wani wuri daban. Daga bisani an ce an kai maganan nan gaban kotun majistare ta jega wadda ta bayar da belin yaran ba tare da ma an yi zama kan batun nan ba. Masu sauraro bari na koma gefe domin mu ji ta bakin mu Isa kan yadda shi da abokinsa Zayyano suka je ɗibar kara, da yadda aka kama su aka tafi da su fada sarkin kebin jega, da irin azabar da waɗannan matasa da ake zargi suka yi musu har Zayyano ya mutu. Ni ne Ministar Isa Jega Local Gama, wanda wasu yaren sarki suka zo suka same mu. da ni da abokina nan bayan gidanmu ina tsinta kara zanje in ɗora ruwa su yi zafi in suka yi zafi na watsa ruwan sai mu je cikin gari kamar da wani lokaci ne da rana ne ko da dare ne ko lokaci da magarba ana gama magarba ba ya sha ba bakwai da mintuna suka zo suka ce sun kama muka ce akan mi suka ce ba za su yi muna bayani ba sarki ya turo su sai mun je su wane ne jami'an tsaro ne ko ko yan banga ne ko ko su ne. yan kwamiti ne kawai yaran sarki yaran su halittu ta kare wani sarki sarkin kabin jiga sai kawai suka ce ba su muna bayani sai mun je can sai kawai muka bi su da muka bi su sai suka samu ga cikin suka samu cikin bara ga munan ga munan sai gidan sarauta muna zuwa sun ka shiga da mu cikin hall wani babban hall na gidan sarki sai sun ka fara rataye ni a sama kafafuna sama da na a ɗaure kaina a ƙasa yana reto suna buguna suna buguna suna buguna sai da na ta hayyaci na ni kai ko tsayi ba na iya yi hannuwa na farauta na ba sa iya miƙewa saboda jini ya tsandare su suka kwance ni sai suka ɗaura shi yi zayanu da suka ɗaura ya suka kama bugune suka kama bugune yana ihu yana cewa mutuwa zai don allah su yi mai rayuwa in ma wani abu ne suke tuhuma mu su gaya mai su gaya muna shi wallahi ko mutum ne an ka kashe ya yadda shi ya kashe shi don allah don annabi su kwance shi azabar da yake ji wallahi ya fi son Allah ya ɗoran shi da wannan azabar suka yi suka yi yayyayi suka ki kwance shi har wani yayan yaron ya zo ya yi magana da mutane suka yi magana abin ya so mu zama rigima yake cewa wallahi kuna kashe yaron ga ba haka ake hukunci ba wannan azartarwa in dai ba son kuke yi ku kashe yaron ga to ku rabu da shi amma in sa ku an kai ku kashe shi to ku ci gaba sun ka ku ci gaba suka ci gaba can sun ƙara duk azabar da suke mai sai suka kwance ko da suka kwance shi baya iya tsayi in ya faɗi nan ya yi tangalo nan suka ce kuma sai ya yi tsaye a dole kuma sun san baya iya tsayawa in ya yi wasu su dan tare shi su yi luwan wannan gefen su tare shi suka je suka aje wasu bulallai a ƙarshe kofa hall ɗin suka ce sai ya ji ya ɗauko su kuma baya iya taya ya rinka faɗuwa suka zo suka ajiye mu tun da suka je da mu suke ba mu azaba sai kuraren karfe biyu na dare suka ajiye mu sai suka kawo wasu yara su uku sun kace su yi gadin mu da sahi har da zuwa safe na kamin ka ci gaba shin bayan sun je sun so mu azabtar da ku kamar akwai wani abu ne da suke so ku faɗi gaskiya a kai sun haɗa muku laihin da suke tuhumar ku ko wani abu eh to da muka je bayan sun yi ta azabtar da mu ba su yi muna bayanin komai ba sai da sun ka kara azabtar da mu sai suka ce wai tumaki an ka sace shi mu mu suke tuhuma bayan wannan bayanin ba wani bayani wanda sun ka ƙara muna kuma muka gaya musu ba mu ba ne kuma ba mu san kowaye ba kawai suka ci gaba da azabtar da mu suka ci gaba da azabtar da mu bayan sun gama azabtar da mu sun ka ajiye mu suka kawo su yara su uku suka ce su fake mu yaran suka fake mu can daidai santa misalin karfe uku na dare yaran su yi bacci sai na ce zayano ya ce na ce ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka muna babu li babu sai sun ɗau mataki ya ce mi da surban iya tashi na ce ka bari in rika hannunka in na hishe ka in fito mu rinka bi hanya hanya inda ba za mu haɗu da su ba in sha Allahu rabbi har mu kai gida ya ce wala da suruku na ka taɓa har cikin zuciyata nake jin ciwo ya ce mai da suruka dangane ga allah kai hankuri bugun ga da sun kai mai da suru da waya in rayu na san ba na rai ka yi hankuri ka dangana ga allah in ka je gida ka yi musu bayani ka hita kawai su da na fita da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwara sai na ɓoye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar ina ita amai ina ita amai can ba a yi wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan eh wanda aka bari gada mu daga cikinsu wani ya fito su ɗi suka bi hanya ya bi hanya da ya bi hanya sai ya ta yi sai ya dawo can can bayan minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da na ga sun zo su ɗi na ga sun shi magaji yana waya da ya waya sai na ga bala bazuka ya zo da halidu ta ƙare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na dai ragowa sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba ga wasa sai bala bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitilun motar ba ya gaba da baya ya taho da ita hawo nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawatun ya rasu ne ko rasu ba sun ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin yana cewa ya mutu ya mutu kawai suka saya mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne. Nasiru Isa kenan wanda ya kubuta da rai to amma abokinsa Ziyano bai samu kubuta ba. Muna tuntubar hukumomin 'yan sanda a jihar Kebbi da su kansu matasan da ake zargi har ma da fadar sarkin kebin Jega domin jin nasu bangaren game da wannan batu. Amma a shirinmu na gaba za mu ɗora kan inda muka tsaya ne na bayanin yadda wannan lamarin ya faru. Har ma za mu ji ta bakin mahaifin marigayi Zayanu wato Malam Abubakar tafi da jega a madadin Murtala Faruk San'inna Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. Wadalla Allah sauke yanzu kuma ga karatun Kur'ani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na Hanifa Usman. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المهرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عفئدة من الناس تعوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يكفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم ما شاء الله ينذكم قال أباري أتكأتشي a ingila yan sanda sun ce wata kori kura ta afka matafiya da kafa harabar wani masallaci a daren jiya ya kashe mutum daya da jikkata wasu goma firaministan birtaniya theresa may ta ce hukumomin kasar suna ɗaukar batun a zaman harin ta'addanci ta kira lamarin da cewa mummunar al'amari hukumomin ƙasa suka ce jami'an tsaro sun kama matukin motar ɗan shekaru 48 da haihuwa wadda jama'a da suke wurin suka tsare shi kafin zuwan jami'an tsaro wurin amma zuwa safiyar litinin dinnan jami'a suka ce babu wani karin mutum da aka kama da hannu a game da wannan al'amari mutumin da aka kashe nan take mutu bayan da motar ta afka musu. a portugal wata mummunar gobara daga daji a kasar ta halaka mutane akalla 61 galibin su wutar ta halaka su ne cikin motocinsu rahotanni suka ce akalla wasu mutum hamsin 59 kuma sun jikkata sakamakon gobara da ta barke yayin da ƙasa take fama da tsananin zafin rana mai tsanani da tsawa amma babu ruwan sama 'yan sanda mun riga mun kawo muku wannan labari na 'yan sanda na ingila sai dai wani hari da aka kai kan wani wurin 'yan yawon bude ido a bayan garin birnin bamako wato kasar mali ya halaka mutane biyu kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron kasar ya yi bayani jiya lahadi mutum na farko da harin ya ritsa da shi ba faranshe ne dan asalin kasar gabon kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar baba sise ya ce suna ƙoƙarin tantance inda mutum na biyu ya fito 'yan bindiga sun kutsa wurin yawon bude ido ne da ke dogara koro mai farin jini ga 'yan yawon bude ido to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye mu sai kuma da an jima hamtsi nan karfe 8 agogon najeriya wato bakwai agogon gani kenan za ku ji mu da wasu sabbin shirye shiryen mu yanzu a madadin kowa da kowa na sashen hausa na muryar amurka baba ya ko makiri ne tare da wato sahabu imam aliyu da kuma injiniyan wato malam john da wanda ya ba da umarni wato malam cd baba ya kuma makirki sallama a huta lafiya